لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور kuma wannan domin kada ku samu damuwa game da abin da kuka rasa kuma don kada ku yi alfahari da abin da aka baku na ni'ima alfahari na girman kai hakika Allah baya son duk mai girman kai mai yi wa mutane alfahari da abin da Allah ya bashi.